اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم uwana masoya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mahadarta wannan waje mai tarin albarka musamman manyan shugabanninmu malamanmu da suke wannan waje mai tarin albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa farko mu gode wa allah tabaraka wa ta'ala da ya tara mu a wannan waje muka taru ba don komai ba sai don mu ambaci sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daman shi maulidi kamar yadda aka sani wato maulidi a taru a ambaci Allah ko kuma a ambaci gaba sallallahu alaihi wasallama wanda dama ambatan annabi shine ambatan Allah ambatan Allah shine ambatan shugaba sallallahu alaihi wasallama ko kuma a faɗi wani abu wanda ya shafi sha'anin addini wanda zai zabarar da 'yan uwa zuwa su daga su koma zuwa ga Allah ko kuma abin da zai zabarar da 'yan uwa zuwa abin da wato ɗabi'unsu za su yi kyau su kyautata irin abin da sai saidi malam usmanu loko ya gaya mana yanzu shine maulidi a gaya wa ɗan uwa abin da idan ka riƙe shi za ka zama mutum sosai za ka zama na allah sosai zuciya za ta gyaru sosai don haka 'yan uwa mu kula da janabi na sayyidina rasulallah. ubangiji tabaraka wa ta'ala ya girmama shugaba sallallahu alaihi wasallama ta kowace fuska shi yasa idan muka duba za a ga ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin komai a cikin kowane irin abu ubangiji tabaraka wa ta'ala sai da yake kanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware shi ga barin kowa da kowa Allah ya nuna cewa shi manzon Allah daban yake ba irin kowa ba a irin halittarsa sai da ubangiji ya nuna cewa manzon Allah ba irin kowa ba ne a ɓangaren iyayensa Allah sai da nuna cewa fa iyayen manzon Allah sun fifici na kowa a ɓangaren garinsa garin da annabi ya tashi sai da ubangiji ya nuna cewa garin manzon Allah ya fi kowane gari a duniya shi yasa kullum nake faɗa nake cewa ka ji ka fi son madina da garin ku. saboda madina ta fi ko'ina a ɓangare na suna ma kai da ka jin sunan shugaba sallallahu alaihi wasallama ka san sunansa ba irin na kowa ba ne ka san manzon Allah ba irin kowa ba ne sunansa kawai idan ka ji Dada da sunan sai da Allah ya zaɓan masa ta ɓangaren sahabbai waɗanda suka zauna da shi kai kana jin sahabban annabi ka ji irin wato lamarinsu kai ka san cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ba irin kowa ba ne kai ka jin 'ya'yan gidan manzon Allah waɗanda suka fito ta tsatsansa da 'yan uwansa ka ji banu hashim ka ji yadda ahal baiti suke nan ma manzon Allah sai da ya zaɓan masa to haka yake a cikin komai ubangiji ya zafa wa shugaba sallallahu alaihi wasallama Allah ya ware shugaba ga barin kowa ya nuna cewa banzan Allah ba irin kowa bane shi sa Maulana Musho Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu zaka ji a cikin diwani yana cewa Muhammadu Abdullahi gairu mushabbahin bihi basharun marra mazalika zalika yana cewa shugaba sai na rasulullahi wani babban bawan Allah ne kasitaccen bawa ne na Allah amma fa ba a kamanta wani da shi shi maza Allah ba a daidaita wani da shi yawwa ba a daidaita wani da annabi shi in ka faɗe sai dai ka ce Allah idan ka ce Allah sai dai ka ce annabi ya ce man rama zalika duk wanda ya nufi wannan sabbihi marrama zalika ya ce duk wanda ya nufi haka ya nemi ya kamanta shugaba sallallahu alaihi da wani sabbihi to wannan babu wawa irin wannan mara hankali don haka idan muka duba yan uwa da a cikin halitta gashi shugaba sallallahu alaihi wasallama muhammadu basharun. shi cikakken mutum ne amma ba wale saka labashiri ba irin kowane mutum ba to da da daga cikin halittarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kibance shi da wasu khasa'isu koma bayan dukkanin halitta yadda Allah ya gina cikin annabi kai ka san manzon Allah ya girmama kai ka san shugaba sallallahu alaihi wasallama bashi abokin tarayya la sharika lahu ne ka san yadda Allah yake la sharika lahu ba a tara ya ubangiji da komai to haka shugaba sallallahu alaihi wasallama ba a ya shi da komai Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ya shi da komai shi yasa shehu musho Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kaje yana faɗa a cikin diwani yana cewa fa Ahmad fardun jauharun lan yuqassama yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi shi kadai ne wa wallahi la tulfi li ahmad saniya fa ahmad fardun jauharun lan yuqassama yake cewa shi shugaba sallallahu alaihi wasallama yace wallahi ba za ka samu nabiyin annaba ba shi shi kadai ne bar da bashi da nabiyu kaga la ga lahu kenan bashi da abokin tarayya ba a daidaita shi da wani yace fa ahmad fardun manzon Allah fardu ne sallallahu alaihi wasallama shi sa a cikin zubin halittarsa Allah ya keɓance shi da keɓance keɓance yanzu duk halittun Allah duk halittun Allah tun daga Annabi Adamu zuwa ƙarshen halitta shugaba sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai ne yake da khatimun nubuwati shi kaɗai Allah yi wani irin hatimi wani irin sirri a bayansa a daidai kafaɗarsa alaihi salatu wassalam daga baya alaihi salatu wassalam wanda ya zo a cikin imamul bukhari ya fitar a cikin hadisin sa'ib bin yazid sa'ib yake faɗa yake cewa zahabar bi halati ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gwaggona ta kai ni gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya rasulullahi innabul ukhti waqi'un ya rasulullahi ga yan yar uwata bashi da lafiya manzo Allah ya shafa kansa sai ya warke to lokacin sa'ib yana karamin yana da ƙananan shekaru sa'ib ya ce sai na koma bayan shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce fara aitu khatiman nubuwati ya ce ina komawa bayan shugaba ya ce sai na ga hatiman annabta ya ce musul zirrul hazalati a cikin ruwayar musulmi kuma hadisin jabir dan abdullahi al-ansari ya ce sai na gan shi musul baydul hammama ya ce sai na gan shi yadda ka san ka ce kamar kwai na wato kamar na kurciya ko tattabara wato wani irin sirri ne da Allah ya ajiye shi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda malaman sira suke cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin wannan duniya daga cikin alamomin da ita safiyatu ta faɗa ta gani ga shugaba sallallahu alaihi wasallama yace ta ga wannan khatimin annabta a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kyalli yana sheki yana kyalli shine kamar yadda Imam Ahmad ya fitar da Tirmidhi da Hakim suke ce suke cewa akwai ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce musu udunu kusanto ka matso ya ce ya matsu ya matsu ya ce har sai da ya zo bayan shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ɗora ɗan yatsunsa a kan wannan hatimin annabta shi ne ake tambayarsa ya kaji hatimin sai ke cewa wato wani sai ya ji kamar wani ya ce ike cewa kamar wani gashi ne haka a tattare wani dai sirri ne Allah ya ajiyo manzon Allah a bayansa shi ne ibn asakir yake faɗa ya fitar da wani asari daga jabir bin abdullahi jabir dan abdullahi al-ansari yake cewa wata rana shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tura ni akan abun hawa akan dabba yana kan dabba ina bayan shugaba sallallahu alaihi wasallama jabir ya ce maza Allah ya buɗe mayafinsa ta baya ya ce sai naga wannan hatimin annabta ya ce da na kai fuska ta kusa da wajen ya ce sai naga wato hatimin faja Allah yau. Allahu alayya miskan yace sai na ga yadda kasan turaren almuski yana fitowa daga ciki wani irin kanshi ya zo ya bige ni daga cikin wannan hatimin duk duniya duniya babu wani makhaluki da aka rawaito yana da wannan hatimin annabta sai annabi wannan ya keɓanci wannan shahsiya ta sami alfarma shi sa a duk duniya babu wata shahsiya babu wani zati mafi girma mafi tsarkaka kamar zatin annabi sallallahu alaihi wasallama haka ubangiji tabaraka wa ta'ala a idanuwan sama alaihi salatu wassalam ubangiji sai da yake banci manzon Allah ya bambanta shi da duk halittun Allah a idanuwansa yadda bai haƙi ya fitar daga sai da aisha da kuma abdullahi bin abbas dukkaninsu suke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yara billaili fi zulmaci manzala sallallahu alaihi wasallama yana gani da daddare a cikin duhu irin yadda yake kama yara dinna hari kama kamar yadda yake gani da rana a cikin haske kai yanzu da daddare yanzu nan in ba a kunna fitilan nan ba kowa ganin sa ba, ba abin da mu gani yanda za a ci ki ɗayan cikin garin kyaffi a yau duk a ɗauke wuta ko ina a ɗauke wuta a kashe fitulu ai sai dai kaga kuma ana la haula wala quwwata illa billah ana ganin duhu to shi idan manzon Allah dan ka san ba irin kowa bane shi da dare da rana duk ɗaya ne idan ana dare ana cikin duhu duhun dare da kuma lokacin irin kamar karfe ɗayan rana a cikin haske to shi di yana gani duk ɗaya ne wannan shi shi kare Allah ke banta da wannan kuma da idaniyansa mai alfarma ya gani gaba ya ga ta gaba ya ga kuma abin da yake bayansa yadda ya tabbata a cikin sayuwar bukhari ba za Allah yake cewa a ta rauni qiblati haƙuna shin kuna ganin alƙibla ta nan nake kallo ya ce fa wallahi ma ya hafa alayya shi ukun wala ruku ukun ya ce tsoron allah kuma da yake cikin zuciya bai ɓuyan min ba ruku'un kuma bai ɓuyan min ba shi har abin da yake cikin zuciya ma yana gani da idansa mazala abin da yake cikin zuciya ma yana gani aka yi faɗa cikin hadisi sahihi wata ruwaya kuma tana nan cikin bukhari da ma yake cewa wa inni la arakum min wara'i zahari la ke cewa ina ganin ku ta baya ta baya na ina ganin ku shi wani malamin hadisi malam dawudi yake cewa ma'ana yana ganin mu ta baya daga nan har ila yawmul qiyamati manzo Allah yana ganin kowa da kowa yana ganin kowa shi yasa ko don wannan faɗi ya cancanta kowa ya gyata halinsa ka dinga shu'urin cewa fa duk abin da kake manzo Allah yana tare da kai yana ganin ka to sai ka halin halinka wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama to haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake banci shugaba sallallahu alaihi wasallama a cikin komai Allah yake banci janabi na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan ka ɗauko shi shugaba sallallahu alaihi wasallama hatta irin wato abin da Allah yake wa mutane a cikin baki kowa nan ba yana da yawu a cikin baki ba kana da yawu a cikin baki to shi shugaba sallallahu alaihi wasallama nasa sirrin shi ba za a ce mai yawu ba a ba za a ce yawu ba shi wannan sir saboda wannan abin da yake cikin bakinsa ya fi duk wani ruwa na duniyan nan ai ya tabbata a cikin hadisi ruwar imam ahmad shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zo wata rijiya ba za la yi wannan ruwan rijiyar nan ya kuskura bakinsa da wannan ruwa na rijiyar ya zuba a cikin wannan rijiyar saboda ya taba ruwan da ya taba bakin shugaba sallallahu alaihi wasallama an watsa a cikin wannan rijiyar sai aka ji wannan rijiyar tana ƙanshin almusiki almusiki yana fesowa daga cikin wannan rijiyar duk duniya shi kaɗai Allah yi wa haka shi kaɗai Allah yi wa haka shi yasa ya tabbata a cikin wani asali da ya zo a cikin bai haƙi cewa wato in an kawo yara gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama in manzo Allah ya zuba musu wannan sirrin na bakinsa yi musu addu'a to sai ya ce kar a ba su abinci daga yau har dare wannan sirrin na manzon Allah da yake bakinsa da suka sha wannan zai kosar da su ba za a ba su wani abinci ba kuma ya riga ya kusar da su shi yasa idan shugaba sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wani abu daga bakinsa yadda ya zo a cikin ruwayar bukhari yake cewa wa ma tana haman nabi sallallahu alaihi wasallam no khamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wani abu daga bakinsa to baya zuwa ƙasa a shi nasa ba zai je ƙasa ba sahabbai cife shi suke su mummulke jikinsu da shi shashafe jikinsu da shi sallallahu alaihi wasallama haka sahabbai suke yi ko kuma aka ce ruwa ne ya taɓa zatin manzon Allah kamar shugaba sallallahu alaihi idan yana yin alola to wannan ruwan ya zama mai tsarki wannan ruwan ya zama ruwan da ba wani ruwa a duniyan nan da zaka ka haɗa shi da shi shi yasa za ga sahabbai kusan kokawa suke yi akan wannan ruwan saboda ya taɓa zatin annabi shine ne ke cewa kadu yaktatuluna ala wudu'ihi sahabbai sun kasance wato tunu da kusan yaƙi suke yi akan ruwan alolan shugaba sallallahu alaihi wasallama haka in ka ji na shugaba sallallahu alaihi wasallama shi ma ubangiji tabaraka wata Allah ya keɓance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani sirri na ji wanda ya bambanta da na da halitta baki ɗaya shi shugaba sallallahu alaihi wasallama yana nan duniya amma sai juna cikin kabari wannan sai annabi yana duniya amma yana jin na lahira ma me yake ciki ba ya tabbata ba a cikin sahih bukhari mun karanta shi hadisin ibnu mas'ud manzo Allah ya zo yana tafiya a nan wajen garin madina sai go su kabarruka a ware ya biyu da ya ga kabarrukan nan manzo Allah sai ke ce innahu ma ai azaba ake musu manzo Allah har ya ji abin da ake musu ko ko yadda yazo ci ma a cikin sahihi manzo Allah shugaba sallallahu alaihi wasallama yana yana tafiya sai wato sahabbai suka ji wata irin ƙara sai ya ce ai wata bayudiya ce ake wato ake mata azaba a cikin kabari kada su ma sahabbai saboda zaman su da shugaba sallallahu alaihi wasallama sai Allah yake dan san musu wannan sirrin na annabi to wannan sai annabi wannan sai shugaba sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake faɗa a cikin hadisin turmuzi yake cewa inni ala ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'una ni ina ganin abin da ba kwa gani kuma ina jin abin da ba kwa ji ina ganin abin da ba kwa gani kuma ina jin abin da ba kwa ji dan shi shi kaɗai ne yake jin zancen Allah yake jin motsin alƙalamin kudura ai ya faɗa a cikin hadisin Isra'i ya ce sai da na jiyo motsin wato wato wato alƙalamin ƙudura nan ga jin motsinsa wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama shi sa ga kuma wani abu da shi ma da ubangiji yake bance shi a cikin halittarsa shine kuwa ƙarfi ba za ka samu mai ƙarfi irin annabi ba wanda shi shi kadai gungun kafare wajen mutum dubu talatin ga kibiyoyi a cikinsu amma za ladi ya gama da su dubu talatin fa ga makamai a hannunsu amma shi shi kadai a cikin yakin hunenu da ya hau kan wannan alfadarin nasa ya dinga shiga cikinsu yana annabi ya lakazi annabi na abdul ni annabi ne ba wasa ba babu karya a ciki yana ni dan Abdul Muttalib ne manzo yana shiga cikin su har Abu Sufyan bin al-Haris bin Abdul Muttalib yana rike linzamin wato na ita wannan alfadarin saboda kai shugaba ya shiga cikin su amma manzo Allah ya dinga shiga cikin su da jifa ɗaya ya koya watsa musu duk ya gama da su shi yasa kaga lokacin da aka yi a Habab lokacin da Salman Farisi ya ba da shawarar nan a zo a haka wannan gwalolo din nan da suna yakin ba sun haɗu da wani dutsen fa ba wani katon irin kurman dutsen nan kamar ka ce irin zuba ɗin nan irin dutsen nan na zuba wanda an ɗauki abin fasa dutse an buga masa sai dai ƙarfen ya dawo baya amma ba zai fasa dutsen ba da manzo Allah ya sauko shiga cikin ramin suka ba shi abin bugun da ya haka ya fita dutsen sai ga dutsen ya zama yadda kasan san siminti ya rugurguje shi yasa yana daga cikin abin da Allah yake wannan zati na manzon Allah wato ƙarfi fa ashja'u khalqillahi taha muhammadin ba za ka samu ba za ka samu duk halittun Allah mafi shaja'a mafi ƙarfi kamar annabi ba shi yasa yana daga cikin sunansa yadda mai dala'il ya faɗa sayyiduna ziqu zuhur matin ziku watin inda zal'arshi makil mu'a'in samma amin sunansa ne ziku watin shi ƙarfin Allah ne da shi wannan sai annabi shi yasa daga cikin abinda da Allah yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gabaki ɗayansa ayar Allah ne kuma sirrin Allah ne kuma hasken Allah ne shi yasa gashin sama ba a ajiye shi a ƙasa yadda yanzu ka alkur'ani ka jefar da shi a ƙasa kayi ridda to shi ma gashin sa aya ce ta Allah ba a ajiye shi a ƙasa gashin annabi ba irin na kowa bane ba irin kowane gashi bane isa da ya tabbata cikin ruwayar imam al-bukhari manzo Allah da aka yi masa aski ka san manzo Allah komai yana fara da dama ne da aka aski ɗaya bangaren dama manzo Allah sai iba ya bawa Abu Dalha shi ba zubarwa ake ba da aska aiki aka aske masa ɗaya bangaren sai dinga bibiya yana ba wa sahabbansa wani ya samu kwaya ɗaya wani ya samu kwaya biyu aka je aka rarraba kuma cikin sahabbai duk wanda ya samu wannan gashi na annabi to ɓoye shi zai yi irin ɓoyewar da ba zai yi wani abu kamar wannan ba a irin wannan ne muhammadu dan siri na babban malamin nan ya samu wani gashi na annabi shine yake bayani yake cewa ina da wani gashi na manzon Allah ya ce wallahi a ce ina da wannan gashin ƙwaya ɗaya ya fiye min abin da yake duk duniyan nan gaba ɗaya duniyan nan fa da abin da yake cikin duniyan nan ya ce wallahi gashin manzon Allah ya fiye min shi domin shi gashin sa ƙwaya ɗaya ma ya fi ƙarfin halitta gaba ki ɗaya duk abin da yake duniyan nan ya fi ƙarfin ta gaba ɗaya shi yasa a cikin wato a cikin Oh, wannan yake faɗa ibn arbil khatimi a cikin littafinsa sunansa ya kwanta mu da yana magana yana magana akan yana magana akan qudbul maktumi sai yake faɗa yake cewa ga baki ɗayan sirrin wilaya ga baki ɗaya ya ce biyu martabar wilaya ga baki ɗaya ya ce ba ta wuce wato silin gashi ɗaya na manzon Allah ba kaga ashe gashin manzon Allah kwaya ɗaya duk abin da yake duniyan nan ya fi shi ma kima ya fi shi daraja kenan gashin sa fa san Allah ba wasa bane annabi ba wasa bane shi sa ka shiga taitayinka ka girmama annabi kawai ka so shi fiye da kowa ka girmama shi kuma ka yi ladabi a janabin sayyidina rasulullahi shi yasa yanzu kan in zo nan wajen na tsaya a wani modi nake ga yan uwa nake cewa masu yabo ku san wa kuke yaba idan ka zo za ka yi ba annabi ka san wata halara kake yaba hadara Allah baka fuskanta hadarar da ta fi ka, hadarar da baka isa kai magana a kanta ba hadarar da baka santa ba domin annabi ba wanda ya san shi in ba Allah ba to hadara ce da take buƙatar ladabi saboda ko yaya kai rashin ladabi a hadara annabi Allah shafe ka zai Allah wurgar da ka zai nan Allah baya baya afuwa akan komai Allah zai iya ma afuwa amma ka tabawa aka ka taba masa annabi kana taba annabi Allah sai shafe duk aikin naka in kai rashin ladabi ga halarar shugaba Allah sai shafe duk ayyukan naka shi yasa in ka zo za ka yi shugaba sallallahu alaihi wasallama ka dinga dubawa wani irin alfazu za ka yi amfani da su ba kawai za ka yi kasida ka zo kowane lafazi ka zo ka jingina wa shugaba ba a'a shi in an zo ba kowane irin lafazi ake ake jingina zuwa gare shi ba baka ji shehu mu shebra yana cewa unazzumu durran lafzi fi zikir wasfihi yace lu'ulu'u na lafazi nake tsarawa gurin yabo na ga manzon Allah kai ba sai ka tace ka duba tukunna duk lafazin da zaka jingina ga hadara annabi to duk alfadu da suke kama da wannan ka tattaro su a cikin zihininka ka duba wanda ya fi dacewa wanda shari'a ta yadda da shi sannan ka jingina zuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama kai ladabi wata hadara ce da take buƙatar ladabi ba ta buƙatar wasa shi yasa kuma yadda na faɗa jiya wato sai ka ji ladabin naka da soyayyar taka sai ka yi shi ga duk abin da aka raba shi zuwa ga annabi duk abin da aka dangana shi zuwa ga shugaba ka ji kana son wannan abin kuma ka alfarmanta wannan abin kuma ka girmama wannan abin yin sai ka ji kana son sahabban manzon Allah sai ka girmama sahabban manzon Allah saboda ni saboda suna tare da annabi sai ka ji kana son ahlul baiti kana girmama ahlul baiti saboda me saboda suna tare da annabi su jikin annabi ne in ba haka ba su ka da bata kai ba sai ka ji kana son sallah kana girmama sallah kana kula da sallah kana yin ta yadda aka faɗa saboda me saboda sallah ta annabi duk masoyin annabi zai ji sallah ta yimar zai ji ba inda yake jin daɗi yake jin karsashi sai a cikin sallah saboda me ta annabi in kai wasa da ita kai wasa da ita to kai wa Allah ba zai kyale ka ba saboda sallah kayan annabi ne kamar kai wasa ne da hadara annabi gaba ɗaya sai ka ji duk musulmi kana son sa duk musulmi ka ji ba ka so ka cuce shi ka ji ba ka cutarsa abin da ya same shi na alheri ka ji kanka ya samu abin da ya taba shi na shari ka ji kanka ya taba saboda me saboda ya yarda da Allah da annabi kuma musulmin ba wai sai dan uwanka ba wanda kuke unguwa ɗaya a ko ina yake a duniya yanzu irin abin da yake faruwa ga 'yan uwanmu musulmi a ƙasar Falastinu ka ji abin ya dame ka ka ji ka taimaka musu gwargwadon ikonka inda kuɗi ne kake da hali ka taimaka musu in baka da hali ko da da addu'a ne ka taimaka musu kaji abin ya hana ka bacci ka damu saboda me saboda 'yan uwanka ne musulmi to wannan duk alamar soyayya ce ta annabi baka ji shibra yana cewa arani uhibbul urba wa sahaba jumlatan wa alam wa ansaran li hubbul muzammili kazalika min hubbi hubbi li daibatan wa ummul qural badaha ala kulli manzili kazalika min hubbi hubbi madiihi wa asma'i asma'i khairu muammali wa hubbi li ahli allah ansari dinihi wa bugudi li man adahu fi kulli manhali falastu uhibbu dara shi an walastu adi gai a adaki mawili haka shehu ya fara yace kana gani na ina son larabawa wa sahabu jumlatin da sahabban manzon Allah baki daya yace wa alan da 'ya'yan gidan manzon Allah duk ina son su sai yace lihubbul muzammali amma duk wannan saboda soyar annabi ne tunda ina son annabi to lalle ku zan so sahabban annabi zan so larabawa zan so dukkanin wato ahlul baiti sai ya ce haka nan soyayya ta ga madina wa ummul qural badaha haka nan da ummul qura ita ce maka duk saboda soyayyar annabi ina san madina ina san madina sai ya ce haka nan sona wato ga tilawa alqur'ani ina son alqur'ani yace ita ma li hubbul muzammili saboda yadda nake son annabi sai naji ina san alqur'ani dan haka in ka ji alqur'ani bai ma ba in ka ji baka damu da alkur'ani ba to soyayyarka da shugaba da saura in ka ji baka damu da alkur'ani ba yaranka ba ka dora su akan neman alkur'ani ka fifita wani ilimi akan na alkur'ani to da magana shi sa za ga shehun mu shehu ibrahim duk ƴaƴansa mahaddata alkur'ani ne maulan mu shehu ibrahim gashin mahaddacin alkur'ani ne amma duk inda yake baya rabu da layi akwai wanda yake rike ma alkur'ani shine yace wa hubbili ahlil lahi ansari dini sai yace da kuma soyayya ta ga duk ahlil lahi sune musulmai yace wa ne liman adahu da kuma inda nake kiyayya gurmakin annabi shi nake yi kafiri kenan sai yace falastu gudara shi as walastu adi gaira ada'i mawili yace ba wanda nake so in ba annabi ba ba waɗanda nake yi kuma sai kafirai to kai ma haka ake so ka zama wanda za ka ƙi sai kafiri shi za ka ƙi za ka ƙi shi a cikin zuciyarka amma musulmi in ka ji wani musulmi bai ma ba ko ka ji ka nema hassada balantana har ka ɗaga hannu kai masa wata bakar addu'a balantana har ai wani ɗan munamuna da kai a cuce shi balantana har ai sanadiyar rayuwar wani da kai to alama baka samu soyayyar annabi ba alama babu musulunci ana. shi sa uwa sha'anin shugaban sallallahu alaihi wasallama girma ne da shi su sahabbai zaka ga duk abin da aka ce wannan ya danganci annabi sai ka ji suna son sa ba ya tabbata cikin sahihi ba mun karanta wani ina wani ya gayyaci shugaba sallallahu alaihi wasallama gidansa zuwa wata walima manzo ya tafi da sayyidina Abubakar da sayyidina Anas Anas ya ce da muka ji sai aka kawo mana wato kamar irin ko ko fatai a cikin fatan akwai kuma irin kamar irin kamar dangin su su wannan irin su wannan irin kamar su kabewa ko ko irin su burji din nan dubba'u kenan Anas ya ce sai na ga manzo Allah a cikin akushin na yana ɗauko dubba'u din nan Anas ya ce falan azal uhibbu dubba'a min yawmi izin tun da ka sannan nima sai na ga wannan dubba'u din ina son sa saboda na ga manzo Allah yana so to kai ma duk abin da ya zama wannan na annabi da sai ka ji ya yi ma duk wani masoyin annabi sai ka ji yana tana son sa sai ka ji shi kake so duk masoyin annabi wanda kuma yake gaba da wannan jarumin sai ga a zuciya a zuciyarka sai ga bai ma ba shi sa yan uwa mu tsaya mu kula mu dada kiyayewa mu kiyaye kiyayewa mu kula da ladabin nan da ladabi ake samu komai duk abin da ka sani to da ladabi ake samu kana rasa ladabi to kuma sai kuma a rasa alkhairin abu kuma yan uwa wato bayyana shugaba sallallahu alaihi wasallama wato rahama ce ga halitta ga baki daya bayyana shugaba don shi rahama ne ga baki daya shi yasa zaka ga wato hatta bayyana sama alaihi salatu wassalam ta bambanta da irin halitta baki daya kamar yadda sai da amina take faɗa take cewa wato lokaci malamai suke fara suka lokacin da bayan manzo Allah ta kusanto sai da amina ta kasance ita kadai ce a gida fara abba irin abiyada ta zo sai ta ga wani tsuntsu fari ya zo ya shafi zuciyarta fa aba alha nurin alin sai wani haske wanda yake madaukaki ya zo ya haskake ta yake nan wara ata masharik ardu wa magaribaha sai Allah ya nuna mata mahudar rana da mahaɗar rana wa lasata alani ta ga tuta guda uku mansubatin ababen kafawa alaman bilma shirki ta ga ɗaya tutar a mahudar rana wa alaman bilma garibi ɗaya kuma ta ganta a mafadar rana fa akhadha hannifasu fa wada'atu sallallahu alaihi wasallama ukun alal aqdam sallallahu alaihi wa sallam. السلام عليك يا أين حق التي تتجلى منها أروش الحقائق الله عليك وعلى آلك السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا رحمة الله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 السلام عليك يا نور عرش الله السلام عليك يا نور عيون الإنسان السلام عليك يا إنسان العيون السلام عليك يا خاتم النبيين والمرسلين السلام عليك يا سيد ولد آدم ولا فخر السلام عليك يا سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من غضب بأنك لعلى خلق عظيم السلام عليك يا من هو الرحمة والرحيم السلام عليك يا جمال مملكة الرحمن السلام عليك يا نور السماوات والأرض السلام عليك يا من هو الباب والمفتاح الله عليك وعلى آلك السلام عليك يا منور الراحة والنجاح صلى الله عليك وعلى آلك السلام عليك يا ثاني سنين الوجود صلى الله عليك وعلى آلك السلام عليك يا مادين الأنوار والأسرار السلام عليك يا أول بارز التجليات صلى الله عليك وعلى آلك السلام عليك يا من تجلى له الحق بكمال الذات صلى الله عليك وعلى آلك السلام عليك يا صاحب الميزان min iraj assalamu alayka ya ma yantiqu an al hawa assalamu alayka ya ma kadhaba al fuad ma السلام عليك يا من ما ذاق البصر وما طغى السلام عليك يا محمد عبد الله عبد الذات السلام عليك يا من جمع بين الأبودة والسيادة السلام عليك يا مفرج الكروب السلام عليك يا صاحب اللواء السلام عليك يا حياة الأرواح والأشباح sallallahu alaika ya sahibat shukulat al bahirat sallallahu alayka wa ala alihi assalamu alayka ayuha durrat ya qutub al wujud wa ruh al arifi sallallahu ya man huwa filuwal harf sallallahu alaika wa ala alika assalamu alaika ya walidan wa ma walad sallallahu alaika wa ala alika assalamu alaika ya alamar rushd wal falah sallallahu alaika wa ala alika ya man wal mishkat wal misbah sallallahu alaika wa ala alika assalamu alaika ya man hubbu wad din was salah السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا شفيع يوم المحشر السلام عليك يا خير المرسلين المدد المدد يا رسول الله الشفاعة الشفاعة يا رسول الله الكفاية الكفاية يا رسول الله الولاية الولاية يا رسول الله النصرة النصرة يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر لك بلا ولا هادي إلى صراطك المستقيم ولا آلي حق قدري وامدادي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله وقرأ النبو سيرة ƙara shaukarama Allah gafarta mana gafarta غفر yadda muka zo nan lafiya Allah mai da mu gidajenmu lafiya mu samu iyalanmu kuma Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah kaskanta kafurci da kafirai Allahumma azzal islam wal musulmi wa azilla shirka wal mushrikina Allahumma ahlik a'da addini Allahumma dammir a'da addini Allahumma ahlik man kana fi halaki rahatul muslimina Allahumma ahlik man kana fi halaki rahatul muslimina Allahumma ahlik man kana fi halaki rahatul muslimina wa dammir a'da addini Allahumma ahlik a'da addini Allah ka taimake mu ka biya wani bukatunmu wani mata da suke neman mazaje Allah ka basu su yi aure ka basu mutane masu kirki su ma mazan Allah ka basu mata yi masu kirki mu Allah ka musu albarka Allah sa mu cika da imani wanda suke yan kasuwa ubangiji Allah kawo buɗi da luɗufi wanda suke masu aiki ubangiji Allah ka albarka ka aikin nasu wanda suke almajirai ma ba sa aiki ko kasabin ma babu su ma Allah ka musu lidifi Allah ka raba mu da wahala ta duniya da lahira Allah ka ban mu na kafi ayi halin ka sa mu gama lafiya ka ba mu zama lafiya a baka sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama mu karanta fatiha ma salatul fati قال غير مضاد أنا ديوان عظيم آية الكرسي آمين ila fi da karja'akum Allah ka amintar da mu Allah ka ba mu zaman lafiya ka ba mu lafiya salatul fati اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى خاتم ما سبق نصر الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ودار العظيم لا تمدينا تحفظنا واجعلنا وكافة المسلمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين الحمد لله رب العالمين